بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يغني قلبه عن الحق الواضح كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى واعتصموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله <clears throat> وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم <clears throat> ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون وهذا استفهام نفي وإنكار أي أيوة وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وإنا لنكلف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة على كراهه من قرأ إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون ونكلف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na mojibbo da ke kofar kaura a jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata sha nawa ne sha hudu sha hudu ga watan jumadal akhir hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta miladiya dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani الدمشقي وانده يلسو أكثر سيريا هجرة كما ايكي صلى الله عليه وسلم na da shekara 728 kuma wannan shine majalisun mu na shida a karatun wannan littafi majalisun kuma gaba ɗaya wannan shine na na hamsin na hamsin to idan ba manta ba shaikhul islam ibn taymiyyah ya fara magana a kan wata ka'ida wacce alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam suka tabbatar da ita ka'idar da take cewa dukkan wani aiki na alkhairi yana haifar da wani aiki na alkhairi a bayansa sannan dukkan wani aiki mummuna yana haifar da wani aiki mummuna a bayansa kadan mai shi bai tuba ba ya kawo mana ayoyi a kan ɓangaren ka'idan na farko cewa dukkan wani aikin alkhairi zai harfai mai shi da wani alkhairi haka alkhairi zai ta zuwa bayan alkhairi duk sanda kai aikata alkhairi to wannan alkhairin da ka aikata Allah zai takanka maka da wani fatahi ka ji kuma ka kuma aikata wani alkhairin bayansa. kamar yadda Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima Allah ya ce da a ce su waɗannan kafirai da ake ta gwagwagwa da su sun yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi ma'ana abin da ake umartar su da shi ko a hana su aikata shi da sun yi aiki da wannan da ya zama musu alkhairi kuma ya zama musu sanadi da za su kafe su jajirce akan gaskiya sannan kuma Allah ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima sannan kuma da mun ba su wani lada gagarumi lada mai girma wala hadainahum siratan mustaqima wannan shine da kuma mun shiryar da su farki madaidaici wato a dalilin aikin da za su yi da shiriyar da aka yi musu wa'azi da ita sai kuma Allah ya nuna musu wata hanya din ta gaskiya wata gaskiyar da ba su santa ba kamar yadda Allah ya ce wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum waɗanda suka shiriya sai Allah ya ƙara musu wata shiriya kuma ya ba su takawarsu to duk sanda ka aiki da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai Allah ya ba ka kuma wani ilimi sabo na wata sunnar da baka sani ba wannan ita ce ka'ida da alkur'ani da sunnar annabi suka nuna ta bangare guda kuma wanda yake ya bijire wa gaskiya ya ji aiki da gaskiyar da ake kiransa zuwa gare shi gare ta to sai wannan bijirewar da ita haifan masa da fata bayan fata yau idan ka tsince shi cikin wannan bid'a gobe kuma za ka tsince shi cikin wata bid'a sabuwa Jiru kuma wata sabuwa fil za ka gashi a ciki dukkan wata guguwa da za ta zo ta shiriri ta da shirme da shashanci sai ka same shi ka tsince shi tsundum a cikinta a dalilin kangarewar da ya yi ta farko sai Allah ya sakanka masa da kangarewa bayan kangarewa shi ne bangare na biyu na ka'idar wanda ita ce ibnu taymiya a nan zai kawo mana dalilanta a cikin alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wa kadhalika man a'rada an ittiba'il haqqi alladhi ya'lamuhu tab'an li hawahu haka nan dukkan wani wanda zai bijire wa bin gaskiya wanda ya riga ya santa gaskiyar da ya san gaskiya ce amma ya kau da kai ya bujire mata taba'an li hawahu dan bin san zuciyarsa fa inna zalika fa anna zalika yurithu al-jahla wa ad hatta yu'miya qalbahu 'an al-haqq al-wadih to yin haka zai haifar mata zai gadar masa da jahilci zai gadar masa da bacewa har ya zamana ya makantar da zuciyarsa ga barin ganin gaskiya wacce take a fili karara wato gujirewa gaskiya da bin son zuciya zai sanya mutum wato a cikin kadarko zai tura shi akan kadarko na bata da jahilci ya makantar da zuciyarsa ya kan na gaskiya gaskiyar da kowa yake ganin ta karara yake fahimtar ta kamar yadda Allah ya ce falamma zagu azaza Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin yayin da ahlul kitabi suka karkace wa gaskiya sai Allah ya karkatar da zuciyarsu wato yayin da suka karkace wa gaskiya suka kyaki da ita sakamakon wannan sai Allah ya karkatar da zuciyarsu ga da fahimtar gaskiya wato Allah ya karkatar da zuciyarsu saboda abin da suka kasance suna yi na karkace wa gaskiya kamar yadda Allah yake bal sama Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya yi kadri ya rufe zuciyarsu bi kufrihim ai bi sababi kufrihim saboda kafircin su saboda kafircin su na farko sai Allah ya rufe zuciyarsu ya zama da ba ta gane gaskiya Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya riga ya sani sabaka fi ilmihi annahum fusaq Allah ya riga ya sani tun a farkon wato halitta tun a iliminsa wato wanda ya riga ya dawwana shi ya rubuta shi a cikin lauhin mahfuz ya san cewa waɗannan fasikai ne don haka ubangiji ba zai shiryar da fasikai ba duk wanda zai ga zai ga gaskiya ya take ta to wannan fasiki ne duk kuma wanda zai tsaya akan wannan Allah ba cikin sarki ba zai shiryar da shi ba ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda Tirmidhi da Nisa'i da ibnu Majah suka ruwaito daga Abu Hurairah da Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza aznaba almu'minu zamban nukita fi qalbihi kunukita fi qalbihi nuktatun sawda fa idza taba wa naza'a wasta'taba taqula qalbu idan bawa mu'mini yayi zunubi sakamakon wannan zunubi sai wani bakin wato wani tugo baki ainihin ya fito a cikin zuciyarsa wato wani mahalli daga cikin zuciyarsa sai yi baki lokacin da zai tuba ya bar wannan laifin ya yi nadama kan abin da ya aikata ta kula kalbuhu sai zuciyarsa sai zuciyarsa ta dawo kuma tana haske fa zada zada idan ya ci gaba da laifin sai wannan bakin ya ci gaba da karuwa kuma a zuciyarsa hatta ya aluwa kalba. حتى يعلو قلبه فذلك الريل الذي قال الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون النبي ياتي اليه يتي قبل جيتي سوى لم تكن تكنكم يتي قبلها بكا هل يتي زوجير بعدها النبي ياتي ولن شيني الريل وتويانا رفي واد أبنجي إما قنا سوى آه، زكاة تنسو وتو كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Allah ya ce da suke tsoro na laifi shine ya lullube zuciyarsu don haka zuciyar dan adam ubangiji yana halittar ta fara kal babu wani abu na tsofanan baki ta tare da ita a yayin da dan adam zai yi laifi to a wannan lokacin kuma zuciyar dugon baki zai shiga cikin ta yana kara laifi zuciyar na kara baki har a waye gari zuciyar ta yi baki kirin abin nan da yake aikatawa na laifuffuka ya sanya zuciyar ta yi baki kuma babu inda alheri bai shiga kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a hadisin sai a hadisin muslim cewa zukata zukatan mutane zukata ne guda biyu akwai zuciyar da take farakan wato babu wani abu na tsofanan datti ko baki tattare da ita akwai kuma zuciyar da take baka duk lokacin da bawa ya yi laifi sai wannan bakin ya karu duk lokacin da bawa ya yi laifi sai wannan bakin ya ci gaba da karuwa hatta ya sera aswada lilbadan kalkuzi mushakhiya har zuciyar ta zama baka irin kuma ta zama ainihin a kife kamar kofin da aka kifar da shi idan aka kifar da kofi sama ya koma ta koma ƙasa to babu yadda za a yi kuma wani abu ya shiga ciki ya tsaya inda za ka ɗauki wannan komin ka ka sa shi a cikin teku babu abin da za ka fito da shi yayin da ka ɗago shi ba abin da zai ɗauko komai za ka zuba a ciki ba zai samu mahallin shiga ba to haka nan zuciyar da kafan Allah ya yi ta bibiyarsa ya yi ta bibiyarsa to zai rufe ta gaba ɗaya ta zama kamar kifaffen kofi la ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkaran ba zai taɓa sanin alkhairi ba ballantana ya aikata shi ba zai taɓa kyamar mummunan aiki ba ballantana ya guje shi to haka zukatan bayan Allah haka zukatan halittu suke akwai zuciyar da take fara kan akwai kuma zuciyar da take baka kirin akwai zuciyar da take baka baka to lokacin da mutum yake ci gaba da sako to wannan zuciyar za ta ci gaba da da yin baki duk lokacin da mutum kuma ya tuba gabarin barin wani sako to wannan bakin kuma zai ainihin rabu da shi to ne ala ibn tabi'a yake kawo mana ayoyi waɗanda suke tabbatar da haka za ku azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi qawmal fasiqin fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada akwai cuta a cikin zukatan munafikai sai Allah ya ƙara musu wata cuta akwai cuta ta shakka shin kuwa da gaske ne annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne daga Allah suna shakka shin da gaske ne alqur'ani gaskiya ne suna shakka shin da gaske ne abin da suke yi ko abin da suka samu iyayensu suna yi na shirka barna ce suna shakka akwai cuta ta riya a cikin zuciyarsu duk abin da za su yi suna yin shi ne dan a gani a ce an gansu suna aikin alkhairi amma ba wai aikin alkhairin suka nufata ba sun yi ne dan a gani a yaba sun yi ne dan a gani a faɗa fa idza qamu ila salati قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا za su tashi zuwa sallah za su tashi cikin kasala kamar ba sa so sannan kuma suna yi ne dan a gani a ce suna zuwa sallah a ce su ma mumine a ranar da za a yi fatali a samu ganima in an tashi rabon ganima a raba da wannan shi yasa suke zuwa gurin ibada shi yasa suke zuwa gurin sallah in an tashi bibiyar kafirai domin daukan fanka a kan su bisa ga abin da za su yi wa mu'minai na cutarwa su ba za a hada da su ba saboda an gan su da su ake sallah wataƙila ma za ka same su a sahun gaba wa idza qamu ila salati qamu kusala fa wailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un wala ita ce sifar su shakka ita ce sifar su riya ita ce sifar su haka nan munafici shirin sifar su to saboda wannan sifa ta riya da shakka da munafici da take zuciyarsu sai Allah ya ƙara musu dattin zuciya wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imanan fa amma alladhina amanu fa fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون idan aka saukar da alkur'ani aka saukar da ayoyi daga Allah ta wane ne daga cikin ku wannan ayoyin suka ƙara masa imani Allah ce waɗanda wato suke mumine sai wannan ya ƙara musu imani waɗanda kuma suke kafirai sai wannan ayoyin su ƙara musu dattin zuciya domin za su kafirce ma wannan ayoyin wannan kafircin kuma da za su yi zai zama datti ne a cikin zuciyarsu fa zadat rijsat ila rijsihim da man can cikin datti suke rayuwa sai ayoyi suka saukace suka kama cewa ayoyin sai wannan da cin zuciyar ta ya faru da haka dukkan mai saban Allah idan ba tuba yake yi ba to wannan saban da yake yi fa hayayyafa yake ta yi zai dinga haifar da sako ne bayan sako fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada Allah yake wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'inda Allah وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ألا يجلوا واقسموا بالله جمع أيمانهم سنرن سوال هي إيا كرن سوال سنعك وإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها هر إذا وت آية وت ألامة وت أجزة تزورت لك الله ذات إيماني لإتاب wato suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya kawo musu wata mu'jiza wacce za ta sa su su yi imani ai ya labarta musu labarin annabi Musa da irin mu'jizar da Allah ya bashi da sandarsa da hannunsa da yadda ainihin ya daki teku tekun nan ya rabe biyu har da suka tsallake ya ba su labarin annabi Isa da irin mu'jizozi da Allah ya bashi na raya matacce da izinin Allah da warkar da wanda yake makaho da wanda yake mai albarat da wanda yake gurgu ko kuturu da warkar da su bi iznillahi da iznin Allah ya ba su labarin waɗannan annabawa da wasu da irin mu'ujizojin da Allah ya ba su to su ba su gamsu da duk wata mu'jiza da Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daga cikin ta ko daga cikin waɗannan mu'ujizozi alqur'ani shine mafi girman su ba su yadda da wannan a matsayin mu'ujiza ba suna neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo musu wata mu'jiza sabuwa suka ce idan ya kawo musu za su yi imani da shi suna rantsuwa kuma akan haka wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha lalle tabbaci haƙiƙa za su yi imani da ita kun ka ce musu innamal ayatu indallah ayoyi mu'jizozi wannan daga Allah su ka gaya musu kadai waɗannan ayoyi daga Allah kuma Allah shi yake ga dama ya aiko da wata mu'jiza ba a hannun bawa take ba babu wani annabin da ya yi wa kansa mu'jiza ga kansa dukkan wata aya da Allah ya gudanar da ita akan a hannun wani annabi shi ya ga dama ya yi haka ba wani ne ya tashi ba ba kuma wannan bawan shi ne ya samar wa kansa wannan ba saboda haka ni ma bawa ne daga cikin bayan Allah Ni ma manzo ne daga cikin manzannin Allah idan Allah ya so gudanar da wannan aya a hannuna sai ya gudanar idan kuma bai so ba sai ya fasa gudanarwa al'amarin a hannunsa yake ta hata mashi'atihi yana ƙarƙashin mashi'arsa ba a hannuna yake ba kaga ya yanke musu dukkan wani hanzari dukkan wata magana da za su kawo kuma Allah madaukakin sarki ya ce a gaya musu ya yanke wani sannan kuma wani lokaci idan Allah ya saukar da aya mutane suka ki imani da wannan aya din to sakamako shi da Allah ya halaka su ya dammara su ya ainihin kawar da su daga ban kasa Allah kuma yana tausaya ma wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausaya musu don haka ba zai aiko da ayar da za su imani da ita ba wannan kuma ya zama sanadiyar halaka su ya zama sanadiyar kawar da su daga ban kasa wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Allah ya ce ba komai ya hana mu aiko da ayoyin da suke cewa aiko da su ba sai dan mutane ko al'ummomi na farko sun kare da ayoyin ba su ma idan aka sauka musu da ayoyin karshe za su karyata in kuma suka karyata to kuma za su halaka Allah zai halaka su gabaɗaya kamar yadda ya halaka adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aibu alaihi salam haka sai ya Allah zai halaka su wa ma yursilu bil ayati illa tahwifa ba mu zama muna aiko da wata aya ba wata alama sai dan firgitarwa da razanarwa da tsoratarwa saboda akwai tausayawa ga wannan al'umma shi yasa ainihin ba a rika amsa musu abin da suke nema na ayoyi ba su ce a bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata aya a bashi kaza a bashi kaza Allah bai an samu su wannan ba sai ka gaya musu kai mutum ne kai ma ɗaya ne daga cikin bayan Allah ayoyi kuma daga Allah suke قل إنما inda Allah الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون me yake sanar da ku gaskiyar abin da suke cewa za su yi imani ai idan wannan ayar ta zo ba fa za su yi imani ba wato Allah ya riga ya san yadda zukatansu suke bai shi halicce su ya san abin da suke faɗa a batar baki kawai suke faɗa su sun san gaskiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam san zuciya da ya halatu su yi imani da shi don haka saukar masa da wata aya da gudanar da wata mu'jiza a hannunsa wannan ba zai tsara musu fahimtar gaskiyarsa sama da yadda suka sani ba sun san gaskiya ki don haka kan zuciyar da ya lullube shi yana nan tare da su ko da Allah zai saukar da aya din ba za su yi imani ba Allah ce wa ma yushirukum me ya sanar da ku gaskiyar waɗannan mutane annaha idza ja'at la yu'minu cewa idan waɗannan ayoyi suka zo ba fa za su yi imani ba wa nuqallibu afidatahum wa asfarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra Allah ce muna jujjuya zukatansu da gannansu kamar yadda ba su yi imani da shi a karan farko ba kamar yadda ba su yi imani da gaskiyar da ka zo da ita ba ba su yi imani da kai ba a karan farko to haka nan a karo na biyu ma da za a saukar da ayar ba za su yi imanin ba wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun muna barin su a cikin tagawar su da shishigin su da ƙetare iyakan su ya'mahun suna tafimuwa Allah madaukakin sarki kaga a wannan ayar sai ya faɗi cewa Allah ne yake jujjuya su. kamar yadda ba su yi imani da farko ba wato rashin imaninsu na farko da ba su yi ba wannan ya yi tasiri a zuciyarsu ko da ayar za ta zo fa ba za su yi imani ba wanda yana daga cikin abin da zai tsoratar da bawa mumini ya gane cewa aikata zunubi da dogewa akan aikata zunubi ba karamin haɗari ba ne to mutumin da yake aikata laifi sannan ya doge akan aikata laifin baya tunani ya yi nadama to babu shakka wannan haɗari ne mai girma domin yau da gobe zai riƙa sabawa da zunubin in yau ya yi wannan ya saba da shi gobe kuma samo fil zai shiga ciki jibi ma haka har a waye gari zuciyarsa ba za ta taba karbar alkhairi ba ba kuma yadda za a yi zuciyarsa ta ki wa munan abu yadda za ku ga waɗanda ainihin suka daɗe cikin bid'a babu bid'ar da za ta zo ba su yi la'am da ita ba duk wata bid'a in ta zo za su yi la'am da ita amma fa kullum kuma yaki za ta samu suna yi da sunna ka duba lokacin da aka fito ana yaƙar bida a sufanci haka ana ga kamar ba wani abu bane sufancin nan kada mutane ai kyakkyawan niyya gare su ai suna yin salati ne da ailala da zikiri da istighfari da waye da waye har da cewa hanyar da suke yin waɗannan abubuwa don hanya ce ta bid'a wasu ma salatan da zikirin da istighfari da suke ba shi ne Allah ya koyar ba ya ci karo ma da kishiyoyi da aka sawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bid'a da ta yi karfi a cikin su kun ga bid'a shi shi'anci cina zuwa sai suka rungume yanzu su waye suke raka wa shi'a ba waɗannan su fayi su suke raka wa shi'a yanzu ko tafiyar da suka yi amerika kwanan nan haɗa yan shi'ar aka tafi wai bush ya gayyace su wasu abin abin abin baƙin ciki ka duba ba bush ɗin nan hatta 'yan uwansa arna ba sa san shi saboda rashin tausayinsa da bushewar zuciyarsa da fir'aunancinsa wallahi hatta arna idan wato ba za ka san wannan ba sai idan yana zuwa a kasashe na turai da sauran kasashe na na asiya ko sauran kasashe ainihin na na afirka yadda za a rika fitowa ana zanga-zanga ana nuna kyama da kyankyami na wannan mutum saboda kashe-kashe da ya yi ta yi a zamanin ɗan shekaru ya yi a kan milki amma ka duba irin kasashen da ya kai wa hare-hare da kasashen da ya harhaɗa faɗa faɗace ya kai hari afghanistan ya kashe ainihin jama'a dubin laif musulmi yara da mata da tsofaffi ba a tantancewa tsakanin mayaki da wanda ba mayaki ba kan mai uwa da wabi kawai yake haka nan a cikin garaki ka duba irin kashe-kashen da yake yi har yau a cikin kasar ya ki janyewa ka duba irin rigingimu da ya ta hakasawa a somaliya ne a sudan ne a ina ne babu inda ainihin wannan mutum bai kai hannunsa ya haddasa husuma ba ko dai ya turo sojojinsa kai tsaye su zo su yi kan mai uwa da wabi daga musulmi ko kuma ya turo wakilansa ya dinga ba da kuɗi da makamai amma a ce wannan mutum wai shi zai gayyaci wani da yake da awar san annabi yake da awar musulunci wai ya gayyace shi akan ya zo ya haɗa kai da shi wai ya yi ta'addanci wane ne ɗan ta'adda akwai ɗan ta'addan da ya kai wannan amma kuma ɗan ta'addan ne zai zo ya ce ainihin ka ba shi haɗin kai ya yaƙi ɗan ta'adda ka ba shi haɗin kai ya yaƙi ɗan ta'adda ka kaga a kwanan nan suka yi ainihin dafifi aka kai su amerika suka zauna da wakilan bush akan su ba da haɗin kai a yaƙi musulunci me ya ja wannan wallahi laikewa cikin wannan bida'a da shirka ba inda ba za ka kai musulma wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun haka duk inda aikin barna yake idan aka kyale shi to zai yi ta hayayyafa zai yi ta hayayyafa ka duba yadda waɗannan mutane suke kyamar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka kyamar shi an jihar ba ka kyamar mai zagin sahabban manzon Allah ba ka kyamar mai kafirta Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka kyamar haka amma kai da zaka ce qala Allahu qala rasuluhu kai suke faɗa da kai dan ne za ka karantar da sunna dan ne za a bude sayyid bukhari ana karantarwa dan ne za a karantar da sayyid muslim su ba su yadda ba su zagin su ake karantar da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya zama zagi to wannan ba ba abin mamaki bane domin har nan farko lokacin da annabi ya zo yana wa'azi a cikin su cewa kai zagin su yake annabi yana zagin wani ne ko ba zagin kowa haɗa kai suka yi suka tafi ko abu talib suka ce ya hana yaran nan zagin su yana zagin allolinsu yana zagin kakanninsu da iyayensu annabi bai taba zagin su ba Allah ya ya ladabtar da shi wala da zai la ilaha min dunillah fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm Allah ya koyar da shi ka kai ya zagi to amma duk sanda zaka faɗi gaskiya wanda yake rashin gaskiya zai ce zagin su to wannan magana kuma za ta sa kai kuma ka daina faɗar gaskiyar ba idan ya fahimci wannan a matsayin zagi ne to ya je ya je din a matsayin ne amma mai faɗar da gaskiya san ba zaki yake ba ba ya karantar da zage sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta karantar da zaki saboda haka bid'a da ma'asi suna haifar da bid'o'i suna haifar da ma'asi don haka ya kar bid'a ko ya yake abu ne wanda yake wajibi akan wuyayen kowane mumini musulmi ahlus sunna ya ga cewa ya yaki bid'a in ba haka ba wannan bid'a za ta hayyafa ne za ka yi ta haifar da bid'o'i kala kala kuma wannan za ka same shi a tarihin bid'a gaba ɗaya, in dai ka koma karanta tarihin ɗan bid'a sai ka ga yadda bid'a ta fara kankanuwa tarka yin riƙa girma tana ainihin rassa tana yadu tana ya'ya har ta kai zuwa ga yadda ta kai yanzu abu ne ya fara ƙanƙani har ya yi girma da haka daga bid'a ba inda mutum yake zarcewa kuma sai shirka da kafirci daga bid'a bid'a inda za ta ja mutum zuwa kafirci da shirka ibn tabi'a yace wa hadha istifhamu nafi wa inkar da Allah yace wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun wato kamar Allah yana nuna mamaki da inkari ga waɗanda suke tsammanin idan an aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ayoyi na musamman wasu mu'ujizozi na musamman waɗannan mushrikai da Qurayshawa za su imani cewa ya sanar da ku wannan ina kuka san wannan kawai haka inkari ne ubangiji yake musu ai wa ma yuzarikum annaha idza ja'at la yu'minu me yake sanar da ku cewa idan ta zo ba za su yi imani ba wa inna la nuqallibu afidatahum kuma hakika mu muna muna ainihin jujjuya zukatansu afsarahum da gannansu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su yi imani da shi a karan farko ba ala qira'ati man qara'a innaha bil kasri takunu wato qira'a bi ce a cikin wannan aya akwai wa ma yus'irukum annaha akwai kuma wa ma yus'irukum innaha to idan aka karanta ta bil kasri aka ce wa ma yus'irukum أنها إنها إذا جاءت تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون wato kamar ana tabbatarwa ne idan aka karanta ta da sigar innaha kamar tabbatarwa aka yi jazuman cewa idan ayar ta zo ba za su yi imani ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna jiddu ya zukatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda a karan farko can ba su yi imani da shi ba wa nazaruhum fi quyanihim ya muna kyale su a cikin shishigin su suna imuwa wa hada qala man qala min as-salaf ka Sa'id ibn Jubair wa ghayrihi haka nan saboda haka ne wasu daga cikin magabata kamar sa'id ibn zubair da waninsa suka ce inna min thawabil hasanati alhasanata ba'daha yana daga cikin sakamako na kyakkyawan aiki da mutum zai yi wannan kyakkyawan aiki ya haifar masa da wani kyakkyawan aikin a bayansa wa inna min uqubati sayyi'a as-sayyi'ata ba'daha yana daga cikin hukumar mummunan aiki shine wannan mummunan aikin ya haifar da wani mummunan aikin a bayansa don haka malamai suke cewa yana daga alamar qabul al in in yi aiki yana daga cikin alamar da za ta nuna maka an karba aikin ga cewa bayan ka gama wannan aikin kuma ka shiga wani aikin alkhairi to alama ce da take nuna wancan da kai da baya karbi mutum ko hajji ya je ya dawo malamai suna cewa alamar alhajjul mabrur hajjin da yake karɓaɓɓe shi ne bayan mutum ya dawo inda mai shan giya ne sai a ga ya daina inda mazinaci ne sai a ga ya daina inda farawo ne sai a ga ya daina sata in da makaryaci ne sai a ga ya rage karyarsa ya daina karya wannan alama ce ta cewa hajji ta karbu amma mutumin da za ga ya yi hajji ya dawo daga hajji kuma ya nutsu cikin laifinsa wata ilima ya ninninka akan na farko to alamar cewa ya ji ya hau duwar wasu ne kawai ya dawo to matsalar masawan duwatsu suna da yawa su sun fi yawa masawan duwatsu wani ma ma ya fara laifin ba sai ya dawo akwai wasu wanda a wani lokaci an gama an hau arfa wasu matasa ina jin su suna gaya wa junansu suka ce to yanzu sai ku fara from the beginning wato wai duk abin da suka yi a baya an shafe musu yanzu fa'idin su ba bakar ta ko daya da haka yanzu sai su fara from the beginning yanzu za su fara to kaga alamar cewa baya ta ba wata takarda baka da aka ce suna nan bakakken takardun a to idan ka ga mutum ya dawo daga aikin alkhairi ya kuma ci gaba da wani sabo to kai masa albishir cewa aikinsa na baya kan amma in ka gan shi ya ci gaba da mummunan aiki ko ma ya tsiri sabo fil wani mummunan sabo fil to alaba ce da cewa wancan aikin nashi na baya bai samu kabuli ba shi ne abin da magabata suke cewa inna min sawabil hasana al hasanata ba'daha wa inna min uqubati sayyi'a as-sayyi'ata ba'daha وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شرك كعقل يستلزم البر وأن البر يستلزم الفجور وكذا قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينذره ويتعب قلبه أمره بالشرك ولهذا كثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر السلك والإخلاص حتى يقولوا قل لمن لا يسلك لا يتبعنا ويقول السلك سيف الله في الأرض ما وضع على شيء إلا قطعه ويقول يوسف بن أسباط وغيره ما صدق الله عبد إلا صنع له وأمثال هذا كثير mana ya ci gaba da kawo dalili da yake nuna gaskiyar wannan ka'ida din ta cewa aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin barna yana haifar da barna ya kawo hadisin da ya tabbata a cikin ya ce wa kasta tabbata fi sahihain hadisi ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال a النبي الله يسئل أمتي أبعيش يتي عليكم بالصدق لا هوريكم دين gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirr domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi wa inna albirra yahdi ila aljanna su kuma ayyukan alkhairi suna shiryarwa ne zuwa ga shiga janna wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a gurin ubangiji a matsayin mai yawan gaskiya wa iyyakum wal kadhib kuma a ku da karya. na hane ku ga barin yin karya. fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur domin ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar shi kuma fajirci yana shiryarwa ne zuwa ga shiga wuta wala yazalu rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhib mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kuma kirdadan ƙarya hatta yuktaba inda Allah kadzaban har sai an rubuta shi a matsayin mai yawan ƙarya a gurin Allah fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama anna as-sidqa aslun yastalzimu al-birra annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari cewa gaskiya wani tushe ne wanda yake lizimtar ayyukan alkhairi yake kunsar aikin alkhairi wa annal ya kuma ba da labari cewa ƙarya kuma ya saljimul fujura yana ainihin kunsar aikin fajirci wa qala ta'ala Allah yana cewa innal abrara lafi na'im lalle masu ayyukan alkhairi suna cikin ni'ima wato ni'ima ta aljanna wa innal fujjara lafi jahim lalle fajirai su kuma suna cikin wutar jahannama Allah ya tsare kaga wani hadisi karara ya kara nuna gaskiyar wannan ka'ida da wannan batu da magabata suke faɗa na cewa aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin sharri kuma yana haifar da sharri annabi ya ce ku yi gaskiya na hore ku na kwaɗaitar da ku akan ku zama masu gaskiya gaskiyar nan tana shiryar da mutum zuwa ga aikin alkhairi wato in ka zama mai gaskiya a cikin lamarinka sai wannan hali naka na gaskiya ya zama ya haifar maka da ayyukan alkhairi da dama a rayuwarka su kuma waɗannan ayyukan alkhairi su za su zama maka hanyar shiga aljanna kaga gaskiya ita ce za ta ka zuwa ga aljanna ce kuma ya hane mu ga barin domin ƙarya za ta buɗe maka hanyar fagirci da zarar mutum ya zama makaryaci to kuma a dalilin wannan ƙaryar da yake yi sai ga kuma ayyukan fagirci da dama yana yin su to kuma mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har sai an rubuta shi a gurin Allah a matsayin kaza kamar yadda mai gaskiya ake rubuta shi a matsayin siddiqi wato ya tashi tare da siddiqai ya samu wannan take wannan matsayi na siddiqi wato mai yawan gaskiya haka nan makayyaci shi ma zai rika yin ƙarya ya yi ƙarya bayan ƙarya har a rubuta shi a cikin kundin ubangiji a matsayin alkazzabu mai yawan ƙarya to wannan hadisi kaga yana nuna aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin sharri kuma yana haifar da sharri ibn taymiya yace kuma wannan ka'ida din tana nan a cikin alqur'ani wato wannan magana kafin ibn taymiya faɗa ta ibn battal ya faɗe ta a cikin sharh sahih muslim da kashin wannan hadisi ke gaskiyar wannan abin da yake kara gaskata wannan hadisin faɗar Allah innal abrara lafi na'im al abrar sune masu aikin bir menene ya haifar musu da aikin bir ayyukan alkhairi gaskiya da suke yi Allah ce to waɗannan lafina suna cikin ni'ima suna cikin ni'ima ta aljanna yace wa innal fujjara masu aikin fajirci menene ya haifar musu da aikin fajirci kariya da suke yi to Allah ce lafi jahim su kuma suna cikin wutar jahannama malai ce wani hada kana ba'd al-mashayikh idza amara bi ba'd amara ba'd muttabi'ihi bit-tawbah وأحب أن لا ينفره ويتعب قلبه أمره بالسلم شيتا وصل لإسكما لمن شيهني شيهني نجسيا إذا سك أمرت مبيان سلطوبة wato idan wani daga cikin mabiyansu yana aikin laifi suka ce wani ya tuba to suna tsoron kada wannan magana cewa ya tuba din ya sanya shi ya bazama ya ga cewa kai ba zai iya zama da malamin nan ba malamin da ya iya takurawa hanyar da nake samun abin da yake so in daina wato in bari to wannan kila ya sa ya zama ya ba zama ko ya wahalar da zuciyarsa to maimakon ya sa shi wannan hanya ta ba zama sai yake ka zama mai gaskiya domin har idan zai zama mai gaskiya to gaskiya kuma za ta ja zuwa ga alkhairi wannan abin da yake yi zai bai wato gaskiya ta zama ita ce asas ita ce jigon da dukkan wani aikin alkhairi yake jirwa a kanta ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص أول هكا يكي أشتم بغنغلين شيروني لا أديني بل إمامي لا ذكر الصدق يوم أمة لسيا والإخلاص لا إخلاص a cikin maganganun su sau tare za ka ji suna kai umarni da a yi gaskiya a yi gaskiya ko sai a gaskiya da ikhlas saboda inda za a yi gaskiya duk mutumin da zai rike gaskiya to za ka same shi a cikin harkokinsa abubuwan su suna yin kyau haka nan duk mutumin da yake da ikhlasi zaka samu imanin sa yana nan baya ainihin raurawa hatta ya kulu har ka ji suna cewa kulli man la yasduqu la yatba'una ga duk wanda baya gaskiya kada ya bi mu duk mutumin da ba mai gaskiya ba kada ya shigo cikin mu domin in dai ba mai gaskiya ba da to fajirci zai kai a rayuwarsa mu kuma ba za mu so mu zauna da fajiri ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya mutumin da zai zama ba mai gaskiya ba to kada ya shigo cikin mu Allah ya hada mu mu zauna tare da waɗanda ba masu gaskiya ba wa yaqulu as-sidqu sayfullahi fil ard kuma har ji suna cewa gaskiya takobin Allah ne a doron ƙasa a nan duniya ma wuzi'a ala shay'in illa kafa babu inda za a dora wannan takobi face ya yanka face ya datsa takobi ne ne kai duk wanda zai riƙe gaskiya to ya yi riko da babban makami babu wanda ya isa ya ja da shi ko ya riko ma da shi ya kai lafiya inda za ka rike gaskiya a ko menene in ka rike gaskiya to za ka ga kyakkyawan sakamako wataƙila a karan farko idan kana cikin maƙayyata fajirai maha'inta to gaskiyar za ta yi maka wuyan ba. sai ka ga kai ka zama bambara kai ka zama wani iri daban kowa ƙaryar yake yi ya ci ya gaza da ya ci ta amma kai ka zama mai gaskiya ko kasuwa in ka zama mai gaskiya da farkon karo sai ka ji kamar ku mutane ba za su yi ta'amuli da kai ba amma fa in kai hakuri da zarar aka bayyanci kai mai gaskiya ne kowa sai ya fi son ya yi mu'amala ne ko ce da kai ya ne sai an fi so a yi da kai domin an san idan ainihin ka faɗi cewa abu kaza mai kyau ne to ba mai kyau ne babu ha'inci a ciki to babu ha'inci a ciki kake wannan shine farashin da zaka iya sayarwa na gaskiya wannan shine farashin da zaka iya sayarwa ba za ka so ainihin ka cutar da mai saya ba ko ka cutar ainihin da mai mu'amala da sai wanda zaka saya a wajen to wannan gaskiya ita ce za ta kai mutum da ainihin mafita za ta kai mutum da ka duba kistar salatatu ladina kulliku hatta ذاقت عليهم الارض بما رحبت وذاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم كذوبة waɗannan mutane guda uku waɗanda suka ƙi fita ta tabuka ba dan wani kujiri da suke da shi ba suna da abin hawa lafiyayye suna da guziri isa amma saboda shi kan kawai ya musu hudu ba a lokacin sai suka ga gara su zauna su huta musamman yakin da za a fita yakin ta din nan yaki ne mai tsanani a cikin lokacin da ake tsananin rana ga kuma abokin gaban da za a haɗu da shi a wurin yakin nan abokin gaba ne mai tsananin ƙarfi da yawan adadin jarumai wannan ta sa suka ji tsoro suka yi zaman ba dan munafici ne ba dan munafici a zuciyarsu ba wasu munafikai su ma suka ki fita da daman su sun saba ba za su so su fita wani yaki ba musamman idan yakin ya zama akwai walarwa a ciki lokacin da annabi ya dawo munafukai suka zo suka yi ta kawo hanzarin karya annabi yana karɓar hanzarin wanda ce a gidansa ne wato matarsa ba ta da lafiya wanda ya ce shi ne ba da lafiya wani ya ce ai shi bai canza masar ba wani ya ce tafiya ya yi. kowa ne yana kirkirar karya ya faɗa amma ka ibnu malik da sauran abokansa su biyu suka je suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya da ya rasulullahi ba mu taɓa samun ainihin kanmu cikin yalwa da wadata irin wannan lokaci da aka ce a zo a tafi wannan yankin muna da wadata muna da yalwa muna da lafiya amma ba mu da wani hanzari ba mu da wani uzuri da za mu bayar annabi ya ce to waɗannan sun faɗi gaskiya sai ku tafi sai Allah ya hukunci a tsakanin ka'ab ibn malik a lokacin yake cewa ina da dama in faɗi maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaskata ni domin Allah ya bani iya magana da iya bayani da sarrafa harshe babu inda zan shiga in saka magana ba tare da dai na sarrafa ce da na ga dama a lokacin da na kalallabe manzo sallallahu alaihi wasallam kenan sai a karɓi zurina amma nake ganin cewa idan na faɗa a yau an karɓi zurina annabi ya ce a in je shi kenan ba ni da laifi ranar gobe kiyama kowa ya zai kare ni gaban Allah kuma ke ce gara in gamu da ukuba da fushi na ma'aiki nan duniya in samu yardar ta ranar gobe ta haka da suka yi wannan Allah ya ke musu har ma ya yi musu kirari cewa mominai su zamo tare da irin waɗannan ha yi wajen dina amurin ta takullah wa kunu ma sadiki ku zamo tare da waɗannan masu gaskiya ku zamo tare da ƙungiyar masu gaskiya saboda ka ita gaskiya ita ce take kai mutum da sadaukan tsira a farkon karo tana da wahala amma mutumin da ya saba ta kuma zai ga amfanin ta da yawa zai ga cewa duk wani rinsi shi Allah zai ba shi mafita ba zai bar shi cikin wannan rinsin ba duk irin yadda abu ya kai ga cakuɗewa idan mutum ya tsaya akan gaskiya shi zai ga al'amarinsa akwai rahusa a ciki ubangiji zai sanya masa rahusa zai tausaya masa cikin lamarin sa shi yasa yace wa yaqulu yusuf ibnu asbaq wa ghayruhu wani magabaci daga cikin magabata wanda ake ce da shi Yusuf ibn Affan ɗaya daga cikin malamai na Kufa yana cewa asibku na yana cewa ma sadaqa Allah abdun illa sana'a lah wato bawa bai taɓa faɗar gaskiya dan Allah ba ba ce Allah ya masa kyawun mu'amala duk sanda bawa zai faɗi gaskiya in dai zai faɗi gaskiya dan Allah to ubangiji kuma zai yi masa kyakkyawar mu'amala a nan duniya ma'ana sai ya ga sakamakon gaskiyar ka tun a nan ballantana kuma idan an je a kiyama, ranar da babu abin da zai fishe da mutum sai sa, yau ma fa'usa da tsina sai kohun ranar da gaskiya masu gaskiya gaskiyar su za ta amfane su wannan rana masu gaskiya kadai su suke samun mafita to nan duniya ubangiji zai mu'amalance shi kyakkyawar mu'amala a lahira kuma zai ga amfanin gaskiyarsa ranar da kowa yake bukata ya ga amfanin gaskiyarsa wa za ta fi ire-iren waɗannan maganganu da aka ruwaito daga magabata suna da yawa waɗanda suke nuna amfanin gaskiya babu shakka abin da ya yi wahala yanzu nan a rayuwarmu sha'anin gaskiya to gaskiya tana da wahala yadda ƙarya take gudana akan harakan mu gaskiya ba ta gudana haka kuma babu waɗanda aka jarraba da rashin gaskiya irin ɗan kasuwa ɗan kasuwa sun fi kowa rashin gaskiya ana samun masu gaskiya a cikinsu amma tsille tsille ɗan kaɗan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa tujjarukum tujjarukum tujjarukum tujjarukum illa man barra wa sadaqa wa taqa wato ɗan kasuwanku attajiran cikinku su ne fajiran cikinku domin su suka fi kowa ƙarya wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur su suka fi kowa ƙarya na su suka fi kowa fajirci fujjarukum fujjarukum illa man darra wa sadaqa wa taqa sai ga wanda ya zama ya aikata alkhairi ya yi gaskiya wa taqa ya kiyaye dokokin ubangiji wannan shine kadai ya fita daga cikin wato waccan tawaga ta fajirai kaga al-istisna da'iman ya'ti al-istisna al-qalil min al-kathir ana istisna'i togaciyar kaɗan ne daga mai yawa ba a togaciyar mai yawa daga kaɗan wanda ita ce ka'ida a istisna'u alkalil ya kuna min alkalil min alkafir haka illa man barra wa sadaqa wa taqa wanda yana nuna cewa waɗanda za su zama masu gaskiya cikin yan kasuwar su ne kaɗan marasa gaskiya ɗin su suka fi yawa su suka fi fajirci kuma Allah kuma gashi ya ce wa idan tujjara lafi jahil والشرك والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام فإن المسلمين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق والفارق بين المؤمن والمنافق هو الشرك فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالشرك كما في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتأكد إيمانهم هبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بئس محمد وهو وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب inna allaha qawiyyun azim mala ya ci gaba da cewa wa sikku wal ikhlasu huma fil haqiqati tahqiqul imani wal islam gaskiya da yace waɗannan abubuwa guda biyu a haƙiƙani su ne tabbatar da imani da musulunci mutum ya tabbatar da imaninsa da sa ta yaya zai tabbatar da imaninsa da sa ta hanyar gaskiya da ikhlasi فإن المدهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق ما سبين مسلمين ولا نزاس تشمو مسلمين سنك سنة جدا سنك سزوى مؤمني لمنافق والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق abin da yake rarraba tsakanin mumini da munafiki ita ce gaskiya wato katanga katangar da ke tsakanin mumini da munafiki ta raba tsakanin mumini da munafiki ita ce katangar gaskiya da zarar mutum ya bar gaskiya to zai fada cikin ainihin garken munafukai ne da zarar mutum ya zama mai gaskiya zai fado cikin garken muminai ne saboda abin da ya raba tsakanin mumini da munafiki shine gaskiya imani an gina shi akan gaskiya munafiki kuma an gina shi akan karya فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب زيغو foundation wanda yake na munafici wanda munafici yake ginuwa a kansa shine ƙarya ƙarya ita ce ginshiƙin da take ɗauke da ainihin gini na munafici ولهذا إذا ذكر imani da aka لعته بالصدق shi yasa za ka ga a alƙur'ani mala yace idan Allah ya faɗi ya faɗi imani ya faɗi hakikalin me ake nufi da imani sai ya sifanta shi da gaskiya wato idan aka faɗi su wane ne mu'minai na hakika karshe sai Allah ya ce su ne masu gaskiya dan ya nuna maka cewa gaskiya ita ce jigo da take dauke da imani kamar yadda ka munafici abin da ke dauke da shi shi da jigon ƙarya to shi ne mala ya kawo mana ayoyin da suke nuna haka kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce qalat al-a'rabu amanna qul lam walakin qulu ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله يكفيك قالت الأعراب و تكذوسك سوى واحد صلى الله عليه وسلم آمنا كلمة أعرابي da larabci tana nufin ba kauye ba wai tana nufin ba laraban kauye ba dukkan wani wanda ya fito da kauye a arabi ne wasu suna daukar an a arabi to ba larabi dan kauye saboda haka ba haushe dan kauye ba arabi ba ne duk wani mazaunin kauye a arab abin arabi ne da kalmar arab tana nufin sukkanin badiya sawa'un kanu min al-arabi aw min ghayrihim قالت الأعراب kauyawa suka zo suka ce wa annabi amanna mun yi imani wato sai suka ba wa kansu wani mataki na koli kaga ta annabi ba kauye kenan ba kauyen da bai yi karatu ba to zai ta kauyen shi bai sani su ba su san cewa abin mataki mataki ba ne al-islamu al-imanu al-ihsanu ba haka suke ba to su ba su yi aji ɗaya ba sai suka shiga aji biyar ba sai firamare ba sai suka ce su jami'a za su kawai sai suka zo suka ce amanna in muka fi ce waɗanda ba munafukai bane waɗanda ayar take magana a kansu in muka fi ce ba munafukai bane tafsirin da ya nuna cewa munafukai ne su ne ba munafukai bane a'a sai shiga musulunci amma ba san mai imani ba za ka suna ta shirye ta da shirme suna ta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wauta suna zuwa gidansa su ta kiransa ba kai ba gindi ba ladabi ya muhammad ya muhammad mutum yana da fatawa ba zai tsaya annabi ya fito majalisi ba a kawai sai je bayan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kira ya muhammadu ya muhammadu me ne hukuncin kaza annabi da ta hakuri da irin wannan kawai sunna su ashe innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat أكثرهم لا يأكلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم فكان ba لهم ثم da suke في kiran ka لم نسكي تكيرا كتباين كتباين كتباين أيضا هو ba su da hankali ba su hankali sai walau annahum sabaru sai eh, hana ba za su yi hakuri ba hatta ta furta ilai har sai ka fito musu kar sai da wannan bai bi musu alkhairi wato duk mutumin da zai yi wauta ko abin da yake dan kauye ba wai sharadi sai ya zauna a kauye ba duk kuma wanda zai zama mai hankali mai tunani ko a kauye yake dan birni ne wannan tunanin da hankali shi zai fita da shi daga sifa ta kauyanci wannan rashin hankali din da rashin tunani din shi zai mai da shi dan kauye mutumin da zai maka waya karfe biyu ko karfe ɗaya wai na fatawa dan Allah wannan da ya kama da wata can wallahi akwai irin kana barin wayar ka saboda baka san me zai kai ya komo ba amma wallahi akwai wanda zai bugo karfe biyu baka sani ba ka ɗaya ce wai malam wata fatawa nake da ita ka duba wannan dan Allah wannan bai yi kama da alladina yuladu laka min wara'in ba, Allah ya kama da shi to kaga wannan a birni yake ba har yana da kan waya har yana da layin NPN amma kuma ga shi abin da yake akwai wanda zai yi maka tek ya ce malam da Allah bugo min ina da tambaya shi zai maka tambaya amma kai za ka buga maka wato kamar yana cewa da in ka da kati ka aika a so maka dan saka yana da tambaya to ban fahimta ba shi ya dauka yin tambayar da alfarma ya maka har ya zabe ka zai maka sai ma to kaga wannan duk su ne al'arabu ba ba ba amma wanda ya ilimi ya zauna a ƙauye yana cikin bukkarsa yana ilimi yana bauta Allah wannan waye ne shine dan jini yana ka ba wai zaman gurin ba shine zai sa zama mutum ne da mutum dan kawai a'a yanayinsa da ɗabi'a shi zai sa ya zama dan kauye duk mutumin da bai san addini ba dan kauye duk mutumin da bai san sunna ba dan kauye duk mutumin da baya halartar majalisin ilimi ba a karatu da shi dan kauye dan kauye ne ko sun birnin cinta wallahi dan kauye Allah ya ce al-arabu اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. اشد كفرا ونفاقا. سند قال لك كافر شيء لما نافتش. سند فكما كان شنتا زن سنجا ويجا بنا. الله يتوكل ويا كل الا الله يتوكل نشرا آه كان النبي صلى الله عليه وسلم. هو وزوس يكره الله. لا قوة تكن برني كتي. قوة فادر. قوة نتكتي. ko a fadar shugaban kasa kake kai ko a abin nan kake mai mai sunan birnin nan white house karewar sanin duniyar kenan wallahi ba ka san addini ba ba kauye ne kai ba kauye ne da ka waɗannan kauyancin su ya sa ba su san addini ba su suka zo suke cewa annabi amanna wato su sai suka ɗaukar suka sa suke son mumine shi Allah ya ja kunnan su ba haka ake ba abubuwa mataki mataki ne qul lam tu'minu ka gaya musu ba ku dai zama mu'minai ba ba ku yi imani ba ki kunu aslamna ku dai sai ku zama musu kaga wannan ke nuna maka akwai mu'mini akwai musulmi ko akwai mu'mini wanda shine ya kai ya wuce mataki na na musulmi wato musulmi ne kuma ya samu wani karin girma ya zama mu'mini akwai kuma musulmi wanda tukunna bai kai imani ba shi bai kai mu'mini ba shi yasa Allah ce walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum har zuwa yanzu imani bai shiga zuciyarku ba to har zuwa yanzu imani bai kama zuciyarku ba wa in tusibu Allah Allah ke ga su ga yadda za su zama mu'minai su zama mu'minai matsayin da suke so wa in tusibu Allah wa rasulahu mutum kun yi wa Allah da'a da manzansa kun yi wa Allah da'a kun yi wa manzansa da'a la yalitkum min a'malikum shay'a ba zai rage muku komai daga ayyukanku ba idan har kuka yi imani kuka yi da'a to ba zai rage muku komai daga ayyukan ku matsayin da kuke so ku samu ba za a hana ku ba ba dai so kuke ku zama mu dai ba to ku yi wa Allah da manzon sa in kuka yi to ba za a yi muku demotion ba za a yi muku promotion din da kuke la yaritkum min a'malikum shay'a inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai mai gafara ne mai tausayi ya gafarta muku irin abin da kuka yi da shirbi Allah ya gafarta muku kuma mai tausayi ne shi yasa yake karantar da ku ga yadda za ku ga yadda za ku yi so ku zama mu'mini sai Allah ce innamal mu'minuna dan a gaya musu ga yadda mu'minan suke innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi kadai waɗanda suke mu'minai sune ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa thumma lam yartabu sannan ba su yi shakka wato shakka ba ta shiga zuciyarsu ba munafici bai shiga zuciyarsu ba nifaqa ba ta shiga zuciyarsu ba wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi baya. da kawukansu da rayukansu da su fi sabilillah dan daukar kalmar Allah ulaika humus sadiqun Allah ce waɗanda su ne masu gaskiya kaga sai Allah ya sifanta mu'minai na hakika da cewa su ne masu gaskiya domin gaskiya ita ce jigon imani din domin imani shine gaskata Allah da manzansa gaskata abinda Allah madaukakin sarki ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wa wasallam na wahayi gaskata abinda yazo da shi na shari'a وقال تعالى التي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وان الغنيمه لكيد لا تام za a raba shi ne ga fuqara'u waɗanda suke talakawa al-muhajirin waɗanda suka yi hijira alladheena ukhrijoo domin diyarihim waɗanda aka fitar da su da karfin tuwo daga gidajen su wa amwalihim aka raba su da dukiyoyin su yabtaguna fadlan min Allah sun fito sun bar dukiyoyin su sun bar ainihin gidajen su ba dan komai ba suna neman falala daga Allah wa ridwana da yarda daga ubangiji Wayan yansuruna Allah wa rasulahu suna taimaka suna taimakon Allah da manzansa Allah ya ce ulaika humus sadiquna ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya kaga sai Allah ya sifanta su da masu gaskiya saboda imanin su ya haifar musu ainihin da gaskiyar su ta haifar musu da imani na kwarai fa akhbara anna sadiqina fi da'wa al-iman هم المؤمنون الذين لم يتعقب ايمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم الله يبارك الأباري cikin wannan ayar cewa masu gaskiya cikin da'awar imani waɗanda suka yi gaskiya cikin cewa su mumire ne su ne mumiran da ba shakka ainihin ba ta biyo bayan imanin su ba sannan kuma suka yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah da dukiyoyinsu da kawukansu wa zalika anna hadha huwa al-ahd al-ma'qud 'ala al-awwalina wannan kuma shine alkawarin da Allah madaukakin sarki ya ɗauka daga mutanen farko wal akhirin na karshe kamar kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina to da lokacin da Allah ya dauki alkawari karfa daga annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikma duk irin abin da annabawa da Allah duk irin abin da na baku na littafi da kuma hikima sun a ja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum me gaskata abin da yake tattare da ku na wahayi la tu'minunna bihi lalle za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle za ku taimaka masa kala ubangiji yace a aqrartum kun yi yarda kun yi ikrari kun yarda da wannan wa aqadtum ala zalikum isri kun dauki karfan alkawari na ko nauyin alkawari na akan wannan kalu suka ce a qararna eh, mun yi ikrari mun tabbatar da haka kala ubangiji yace fashhadu to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidina ni ma ina tare da ku cikin masu shaida Allah ya aika wa kowane annabi da ya turo a ban kasa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to zai yi imani da shi kuma zai kirawo al'ummar ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi bayan bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama da zai riske shi da rai to babu shakka wajibi ne a kansa هي أي مالك بل يدع النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي دا النبي موسى ذلك تنفيذ لي باب أبن ذي الوجيشي فأتي أيمن ذي يبيع أبن نزول قال ابن عباس عبد الله بن عباس يلا وما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق باب ولا النبي لأن لا يتبع القوة فأتي يا يعني الكوري في كيفي لجوجنة لئن بعث لئن بعث محمد idan aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa hayyun aka yake ba wa hum ahya ba wa huwa hayyun wanda shi ne ya fi daidai ko shi ne littafin ya nuna a wata nuska din haka yake kuma wannan ita ce ruwayar kamar yadda yake cikin tafsirin ibnu jarir qadar wa huwa hayyun ba wa hum ahya ba ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ba da zamba ba idan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan annabi na da rai to lalle zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle zai taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa amarahu kuma ya umarce shi an ya'khudha al-mithaqa ala ummatihi la yariki alkawari a wajen al'ummata da Allah ya turo shi zuwa gare ta ya ce da su idan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa sallama kuna da rai to babu shakka wajibi ne akan ku yi imani da shi ku bi shi ku garkata shi ku taimaka miki ku yi jihadi tare da shi wa qala ta'ala yace la yu'minunna bihi wa la yansurunna lalle za su yi imani da shi kuma lalle za su taimaka mishi wannan shine alkawarin da Allah ya rika daga dukkan wani annabi da ya aiko bayansa wasu malamai sun fassara ayat da cewa Allah ya tura wa kowane annabi cewa idan wato za su gaskata sashen su zai gaskata sashi kowane annabi zai gaskata dan uwansa annabi idan Allah ya turo annabi ga wannan lahiya ya tura wani annabi ga wata lahiyar to wancan annabin zai ganta ta wancan ba zai zama akwai rikici tsakanin su ba ba zai zama akwai tukka da warwara tsakanin su ba domin abin da suka zo da shi guda ɗaya ne duk wanda yake shine mai ba su wa'ayi shine ubangiji shi kadai shine wanda yake ya hada su ya ainihin ba su wannan matsayi da annabci don haka ba za su warware abin da ainihin suka zo da shi wanda ita ce tasirin da wasu malamai suke wa ayan amma ibnu abbas da ali ibn abi talib da wasu daga cikin ainihin tabi'ai kamar mujahid suna fassara ayar da cewa Allah ya rike alkawari ne daga annabawa cewa za su yi imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma za su umarci al'ummomin su su rike alkawari daga wajen su da cewa idan annabi ya bayyana a cikin su za su yi imani da shi za su kuma taimaka masa wanda yake nuna maka karyar abin da ake yayatawa na cewa akwai annabi haddiru yana yana yawo a cikin al'umma yana bin daji daji so sako sako yana yawo a tsakiyar teku a cikin ruwa a tsakankanin ruwan wasu wannan ba gaskiya bane da gaskiya ce wannan maganar a shi kadir ya rayu har zuwa lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to da babu shakka ya zama wajibi a kansa sai ya zo ya yi mubaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi imani da shi ya zauna ya yi karatu a wajensa ya fita jihadi tare da shi wannan annabawa ma an ɗauki wannan alkawari a gurin to ballantana wanda ku kuke cewa waliyi ne ba annabi ba duk da cewa ko a wajen mu kamar yadda a karatu ya gabata a baya cewa khadir annabi ne ba wai kawai wani waliyi bane daga cikin waliyi annabi ne daga cikin annabawa kuma ya mutu kamar yadda sauran annabawa suka mutu kuma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul to yana daga cikin al-rusul allati khalat yana daga cikin manzanni ko annabawa waɗanda suka riga suka gabata ba haka babu magana cewa yana da rai ballantana a cewa yana da yana yawo cikin teku cewa yana cikin teku dan a hana ka wato gano ƙaryar al'amari ne da ba ka gaya maka yana cikin teku ka ga ba da ka shiga teku ku je ku haɗu da a sai yana can tsakiyar tsakiyar maliya to kaga sai za ka za ka tsanduma tsakiyar maliya ballantana ka gane ƙarya aka faɗa ko gaskiya to dole alamu ne da suke nuna cewa magana ƙarya ce dan me zai zauna tsakiyar maliya ba zai fito ya wa'azi ba gashi nan duk bid'a ta mamaye da shirka ta mamaye ko ina da ina da zauna ya yawo cikin doyar wasu ya bar mu yi ta shan wahala mu kaɗai. kai ba zai yiwu ba inda yana nan da rai to sai ya fito ya taimaka wa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam la tu'minu nabi wa la tansurunna ba zai bari kawai a yi ta abin da aka gada ma ba zai fito ya yi wa'azi ba A ya kamata ya fito ya tsaya a masallaci a gane cewa kadir ne ya zo ko yanzu kula ganin a ce kadir ya ziyarce mu nan ya yi wa'azi kuna ga masallacin da nan gaba sati mai zuwa za a samu gurin sa tsinci duk garin da sai an kare ya ya kadar ya bayyana yana tare da ahlus sunna to amma da yake babu shi kawai kundin gane ba ka bai taɓa bayyana ba duk da cewa su ɗan ɗariƙan suna cewa su su suna cewa ainihin waliyan suna gamuwa da shi a koyi ya gamu da wani a gurin tawafi ko ya gamu da wani a dokar daji ko ya ziyarce shi gidansa wannan duk ƙarya dan menene ba zai fito kowa da kowa ya gaishe mai musu yayi wa'azi ya taimaka wa addinin Allah sallallahu alaihi wasallam dan dan me zai bari sahabbai su kadai su yaki shi yana cikin daji yana yawo tare da dabbobi da lamun daji wannan ba gaskiya bane kuma ma wannan magana su kan kajar din ne shi kan kamar ma kana bashin cewa maimakon ya fito ya zauna tare da Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga daji kawai yana yawo tare da da kuraye da zakuna da bareyi da mutizai da sauran abubuwa a cikin gidi wannan ba ba yabo kai ba ainihin zargin sa kai annabi ya ce laukala musa hayyan ma wasi ahu illa tibai da annabi musa na da rai ba abin da zai fushe shi face ya zo ya fi sai yasa duk malamai suka yi ijma'i akan cewa idan annabi isa alaihi salam ya sauka a karkashin karshen ainihin duniya zai yi hukunci ne da shari'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin shari'ar annabi sallallahu alaihi sallama ta shafe dukkan shari'u da suka gabata shine wa muhaiminan alaihi da Allah ya faɗa duk wata shari'a da aka taba aiko wani annabi da ita shari'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ta shafa wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gamdakatar ta abin da muka faɗa daidai Allah ya sa mana shi a cikin mizanin ayyukanmu na gwarai abin da muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana wala Allah sati mai zuwa ko ba ma wani Allah ba in yanke muku sati mai zuwa insha Allah za mu kamu zama wannan majalisi ba sai sati na sama bi iznillah zan yi hutu kaɗan wannan yana cewa akwai wani lokaci da nake sauraron karatunka a cikin rediyo sai na ji kana magana cewa bai halarta ba mutum ya yi magana a lokacin da liman yake hudubar juma ko da kuwa aikin ya kasance hani ne da mummuna sannan kuma ka bada misali da masu cewa amin a lokacin da liman yake addu'a da su ma bai halarta ba domin suna halarta ladar juma'a su to kuma gashi malam wannan yana faruwa a mafi yawan masallatanmu na ahlus sunna don haka ina son malam ya yi ƙarin bayani da yin kira a kan haka abinda aka umarci wanda ya zo sallar juma'a da shi shine sauraron liman lokacin da yake hudu har annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man qala li akhihi wal imamu yakhutub usbut faqad laga wanda duk zai ce wa dan uwansa yi shiru a lokacin da liman yake hudu ba ranar juma'a to ya yi a tashiyar magana malamai sun fassara wa anan da wato ya yi magana da za ta sarayar masa da ladan wannan juma'a kaga kalmar osmut ka ce wa mutum yi shiru yayin da yake jira umarni abin da hani ne da kyakkyawan abu amma a lokacin ba umarce ka da shi ba wato akwai lokacin da wani abin da yake na ibada ne ake hana ka yin sa a umarce ka da wani abu madadin sa ina jin mun karanta irin wannan a cikin karatunmu na wasiyatul kubra yanzu kamar karatun alqur'ani aka hana karanta alqur'ani a sujada a ruku'u amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb amma sujudu fa'alihu bid-du'a fa tamanu an yustajaba lakum annabi yace a ruku'u girma girmama ubangiji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a sujada ku yawaita addu'a domin wannan yana sanya a karba muku addu'a kaga anan Allah madaukakin sarki ya abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karanta Qur'ani a cikin ruku zai cewa karanta Qur'ani min a'zami bal a'zamu ibadat babbar ibada ce babbar ibada ce amma duk da haka aka ce in kai ruku'u kai kai kaga da mutum zai karanta Qur'ani a cikin ruku'u yayi ne yadda cewa ibada ce to haka nan usmut mutum ya cewa mutum da ya gani yana hira yana surutu liba yana hudu ba ce ka yi shiru Kada har ya yi daga mummuna amma kuma an ce in ya yi haka shi ma ya yi laifi to amin ko da mutane suke cika masallaci da ita ni dai ban ga inda ya zo a cikin sunna ba cewa ana cewa amin duk da cewa fadar amin da mutane za su yi a bayan addu'ar liman sunna ta kan yi nasi kan abin da ya zo a cikin abin da ya zo a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za mu ga sunna ta yi nasi a kan a al-ma'mumi lokacin da liman yake du'a du'a bin qunutun nawazi ko qunutul witr lokacin da liman yake al-qunut a azumi ko al-qunut saboda wani masiba ta sauka nasi ya zo akan cewa sahabbai suna cewa amin akan cewa suna faɗa kaga kenan abinda suke faɗa nan su yakan zo da shi da a ce wannan ya gudana cikin aikin sahabbai wani abu ne da ba zai yiwu a ciro mana shi ba ba zai yiwu a kira kanto mana shi ba musamman sallar juma'a wani abu ne da yake maimaituwa a duk sati yake maimaituwa a duk sati ba wai sosai ake a shekara ba bari a ce ta yiwu ya faru ba a nakalto mana ba akwai dalilan da za su a nakalto mana kasancewar abu ne mai yawan maimaituwa amma ba ku taɓa samun hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ana cikin masallaci da amin a lokacin abin nan a halin da abu ne mai kyau to ya zo a cikin sunna cewa an baka wannan damar babu babu inda aka samu wannan kaga malamai sun ce mutum idan ya yi wato ana cikin huduba. ba aka buƙaci a wayarwa da wani kai liman ya duba wani ya yi masa magana mutum yana da damar ya ansa kamar da ya faru tsakanin a da salikul gaffalu ka da cikin huduba ya gan shi ya zauna ya ce ya tashi ya yi sallah da wanda ya gaisa ainihin yana fito sau kaga a wannan lokacin ya ansa masa cikin maganganun da ya yi wannan wannan ya nuna kenan idan shi liman ya neme ka da kai magana to a lokacin kana da damar ainihin kai magana musamman ma idan koyarwa ce akwai koyarwa shi yasa ci ko ana hudu aka zo da mutum zai musulunta to ana iya dakatar da hudu a bashi kallon shahada ya musulunta watakila je ya kinsa ya yi wanka har ma ya zo ya samu sallar juma'a wannan kuma yana cewa don Allah speakers da ake sawa irin su sunna ta rike sunna ga kiyaye bid'a shin malam wannan na da madogara madogaran alkur'ani ko hadisi don wasu na cewa wai mai da martani ne ga masu cewa da masu cewa ko rubuta sai injin wasu kuma na cewa ai kamar yan bid'a ne da ke liƙa hotunan shegunansu ina jin na taɓa wannan maganar a kano an taɓa wannan tambayar kuma na an saka wato a rubuta wani abin da ya kunshi umarni da alkhairi bi sunna kiyaye bid'a a kan sunna kadai kada ka ba mu Allah da wani ka kiyaye shirka waɗannan duk umarni ne da kyakkyawan abu umarni ne da kyakkyawan abu kuma hadi ne daga mummuna umarni da kyakkyawan abu ko hali da mummuna bai takaita kan magana kai ba ana yi a rubuce za ka iya rubutawa ka raba za ka iya rubutawa ka aje inda za a karanta wanda duk yana daga cikin umarni da kyakkyawan abu da hani daga mummuna ban san abin da zai fitar da shi daga wannan ba sawa'un na lisa shi a gurin da na san mutane na taruwa su karanta ko na lisa shi a kofar gida na san san mutane na wucewa in gaya musu ku kiyaye sunna sa ku bi ku ku sunna ku kiyaye bid'a ko yayi shirka ko kuma ainihin in leka shi akan abun hawa na duk inda na ajiye dan bid'a su gani wataƙila wannan ya sa wani tunani ko ya ce kai waye wanda yake cewa biki yayi bid'a biki yayi shirka ina yake kai zo nan mu tattauna da shi ya gane sunna wannan duk ba komai ban ga abin da zai sa a fitar da shi daga da'irar al'amru bil ma'ruf wallahi alal munkar ba to ba ya da kama ba ya da kama da lika lika mutan shi ke da kaka lika mutan shi sai ya sunna wanda yake yi kawasan shehi za a biyu za ka samu saboda mummunan kada da yake da shi da dangane da shi yana ga shehin nan kariya yake ba shi ka ba su da alaƙa ba su yi kama ba saboda haka babu komai na iya ka abinda za ka rubuta ka san cewa abinda za ka faɗin nan daidai abu daidai ka faɗa kan ne ka rubuta wani rubabban hadisi ka liƙa a babur ɗin ka kana yawo da shi wannan ba daidai ba wannan kuma ya ce a gaya masa bambanci tsakanin manzo da annabi magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai wajen bambanta tsakanin annabi da manzo shine manzo shine wanda aka bashi shari'a mai zaman kanta wato aka bashi littafi shi kuma annabi shine wanda aka bashi dama ya yi aiki da littattafan da suka gabace shi kamar yadda Allah ke inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu إلا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور التوراة وأكبر النبي موسى أما تكين آية التي يحكم بها النبيون أن باوانا يهكون شيء لإتا كذا التوراة littafi ne da Allah ya bawa annabi Musa amma kuma annabawan banu Isra'ila da dama sun yi aiki ne da taura sun yi aiki ne da taura ka annabi yakan zo ya yi aiki da littafi ko shari'ar wani wanda ta ke gabace shi an fahimta ko amma abin da ake cewa annabi manzo shine wanda aka umarce shi da ya isar annabi ba a umarce shi da ya isar ba wannan kuskure babu wani wanda yake ya san ilimi ya san gaskiya a ce da shi kada ya isar babu wannan kusan ma Allah madaukakin sarki cewa wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab أوتي الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه dukkan wani da Allah ya bashi ilimin littafi da Allah ya sauka, Allah ya rike alkawari a wajensa cewa ya bayyana shi ga mutane kada ya koye to za a yi a ce an malamai ma an hana su koyewa a ce kuma annabawa an umarce su da su koye saboda ka bambanci shine annabi shine wanda aka manzo shine wanda aka ba shi littafi ta yiwu ya zo ya jaddada shari'ar wanda su ya gabace shi ta yiwu kuma ya zama wata shari'a ce ban Allah ya bashi kamar shi kullum kullum da Allah minkum shari'atan wa haja amma shi annabi yana zuwa ne ya aiki da littafin wani wanda ya gabace shi wanda kuma yace dan Allah malam wai an ce kayo rubutu littafai masu yawa don Allah ina son don Allah ya sunan ya sunayensu da baka iya rubutun hausa ba sunaye haɗe zaki ka ce ya suna kuma ya sunayensu kuma akwai su a nan Najeriya to kalmar da yawa wataƙila akwai mubalaga a ciki na rubuta wasu littattafai wasu an buga su wasu ba a buga su ba daga cikin waɗanda aka buga akwai littafin kitabul ibrahim تناشد في كتاب الإدراك تحقيقي هي ملكة النتائج آه، أم كما بقى شيء أو التمت بعد كثيرا تجار المآثر مدينة أنا لا أنا قيت شيء أنت ليه مدينة هذا تميش أقوي لتاكن ضوابط الجهد والتعديل لا آه، ضوابط الجهد والتعديل إن الحافظ الذهبي من خلال كتابه سير على المبنى وتقائد جيدا يقول فلتا ko in ce ka'idoji na ilimin yabo da fallata don sa akwai ilimin yabo da fallata a gurin malaman hadisi a yabo mutum ko a fallata shi to wannan yabo ko fallaka din akwai sa ba har kawai za ka fallaka mutum ba sai ka bu ka'idojin fallakawa to wannan littafi ya kunshi wannan wannan ilimi saboda ka yana da alaka da masu karatun hadisi kai tsaye ga magarin mutane ba abin da za su gane a ciki yana nan shi ma an buga shi a cikin sifili biyu shi ma ana sayar da shi a garuruwa da dama amma kasashen larabawa akwai littafin akwai kitabun tamiyyar da hakiki ne na littafin tafkishin habir da kuma fito da shi a karan farko da sunansa na gaskiya da limamin da ya rubuta shi ya raka masa littafi ne babba wanda ya yi shahara sosai a cikin ɗalibai makaranta ilimin hadisi to na yi masa hidima wanda an buga shi a masar an buga shi a beirut wanda ana iya samun shi a masar da sauran kasashen larabawa a cikin sifili bakwai wasu wasu daga cikin ɗalibanmu na nan suna da su ta je gurin alhaji nura zai nuna maka su to wannan kaɗan daga ciki akwai kuma wasu waɗanda har zuwa yanzu ba a buga su ba wani ya ba ka sani ba to ina ga lokaci yayi kasar din mal abdullahi ya cika ba haka zan zaka ta nan kai sati mai zuwa banda da zuwa ala nabiyina muhammad wa